yanzu da aka faɗi wancan nisan da injiniya ya faɗi ya ce tauraron nan daga nan zuwa abun nan ɗinta mil 40 trillion ko 40 trillion to kalli nisan da ke wurin amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce akwai wasu kalmomi wanda farkon su na nan har cewa yayi yanzu da za a tara kuɗin duniya gaba ɗaya a wuri ɗaya kuna ganin za su tabo sama sabai suka ce ba za su tabo ba in aka tara kuɗin duniya gaba ɗaya ba za su tabo sama ba sai ce to ni ko na san wasu kalmomi wanda farkon su na nan amma ƙarshen su ya taɓo sama shine subhanallah walhamdulillah Allahu akbar yace waɗannan kalmomin farkonsu na nan amma sama ne shi yasa aka nuna muhimmancin komin saurin da kake yin an yi sallah kai kokari ka ce subhanallah walhamdulillah Allahu akbar kai so goma kaga in kai da waɗannan yatsun kawai ka je ka dawo shikenan kai so goma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu kalmomi masu sauki ne a faɗe su babu wanda zai lazumce su ko face sai ya zama dan aljanna kuma ga su da sauki amma da yawa kuma ba za su yi ba sai sabai suka yi mamaki ya rasulullah gashi ka ce masu sauki kuma ga su wanda zai lazumce su zai shiga aljanna kuma ba za a yi ba ce ba za a yi ba yace in mutum yayi sallah yace subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ba shikenan ba to da zai yi so goma a sallah azhar asuba yayi so goma al-asr yayi so goma duka a sallolin nan guda biyar kaga a wuni yayi 150 kenan ko to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kai a wurin ka ne kai 150 amma a wurin Allah kai 1500 zai linka ma so goma idan ka zo kwanciya da daddare sai ka ce subhanallah so 33 alhamdulillah so 33 Allahu akbar so 34 kayi ɗari kenan to a wurin Allah 1000 kenan to an hada ma yanzu 2500 kenan kai sai ya ce amma da yawa ba za su yi su ba a wani wurin har sai da ya ce yanzu ɗayan ku zai ta zunubi a rana har ya 2500 wani shi sai ma ya rusa gaba ɗaya ai to sai ya ce abin da yasa ba za a yi ba suka ce to ai wannan da sauki ya za a yi mutum ba zai ba ya ce ga yadda za a yi ya ce ɗayanku wani lokaci da ya sallame daga sallah ana sallamewa sai shi ɗan ya ce mai tuno kaza tuno kaza tuno kaza sai ya wof ya waje da gudu kuna ganin su ko ba ku ganin su wani shi fa da an gama sallan nan abin Allah Allah yake dau waya ya waje wani kuma ya kama wani kuma ya kunna wayan da ya kunna ta sai bururum bururum bururum sai ce ah me ya shigo me ya shigo akwai kudi a ciki daga nan shikenan wannan abun ba zai yi ba shedan ya fito da hanyoyi da yawa da ba za yi ba kuma ku auna ku ka rika kallon mutane kai kai ka kalli kanka ma tukun kafin ka kalli wasu ka gani kai kana yi yace in kuma ka zo bacci shi kuma idan ka fara ka kwanta ka fara subhanallah sai shedan ya rika laluba ba kai kamar yadda uwa take lallashin danta tana so ya bacci ya laylatul ya laylatul ya laylatul yana ma wannan lallashin yana shafa ba kai sai ka ji su in ka auna sai ka ga ba kai ko guda goma ba kai bacci sai dai gobe ka tuna ai je da ka fara subhanallah nan baka ma samu goma goma so ukun ba ma kawai ka bacci to ai baka gama ta farko ma balle kai ta biyu so in ka gane haka ne sai ka zo kawai sai ka dage ka ƙi kwance in kuma ka ji baccin ya dauke ka tashi ka ce sai an yi ka dage sai ka yi su ka dage baccin na ja kana ja ko kuma kafin baccin yayi ma karfi dama ka yi kafin ka kwanta in ba haka nan ba malam duk abin da kuka ga an ce an samu falalan nan wahala yake da shi lokacin bacci kuma wataƙila kowa ya sani yanzu alwallan nan wani lokaci da za ka kwanta in ka tashi alwallan nan sai kaga kaman ka dutsen man bila kafa sai ga alwallan wahala ce kawai <laughs> kaga wanda ya san wani <laughs> to to ya sai ga ji alwallan ta zama wani bala'in aiki ka ganta wani aiki ne na musamman wani fa har yaya da zai shiga bayan yayi brush yayi komi yayi amma yayi alwallan nan sai ya ji alwallan nan kaman za ya man bila kasa to shedan ya san me za a samu da ka wannan an ce za sa mala'ika ne ta gadin ka har da safe to saboda haka shi ko shi ɗaya bakka su kuma wannan tasbihin da aka ce hasali ma cewa aka yi ko kunci kake samu ka kama nan ya lalace ka kama nan ya bauɗe ka kama nan ya bauɗe rayuwa kana ganin abinda kake gagara da kafi karfin shi yana nema ya fi karfin ka wallahi idan ka lazimci wannan tasbihin kana yin su cikin dare ka gama zaka ga abu na ta buɗowa har wanda baka roƙa ba ma amma shaidan saboda yana so ka sha wahala ka shiga cikin wani hali zai bari kai tai ba zai bari ba ka dage ka gani ko da tsallake kake yi ka fara tsallaken ka san tsallake dan Ba ka san tsallake ba ko yawa ani kai muna tare ai <laughs> babula kaga babula zai baka dariya ba haka da hannu ba dan barno in ka samu kai yau wataƙila ka ga gobe shi ɗaɗɗin ya danne ka baka samu kayi ba sai ka dage kuma ka samu kai jibi to zaka ga wata rana kana yin kwana uku baka samu ka tsallake ba kuma kayi su a jere daga nan kana ta tafiya kana ta tafiya Allah ya taimake ka sai ka ka samu sabati da istiqama musamman in kana yin addu'a nan da na gaya muku Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata 'ala rushdi wa as'aluka mujibata rahmatika wa azaima maghfiratik wa as'aluka husna shukra ni'matika wa husna ibadatika وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب in kana yawaita waɗannan addu'o'in to za a baka sabati da istikama ta yadda in ka fara aikin alkhairi tun kana yi kaɗan kaɗan za ka ga ka koma kana yi da yawa kana dagewa sannan kuma ka cije in kai sa'a kuma radda ka bar gidan ranan ka fi kowace rana yi kuma sannan ka tafi baka bata ba shikenan an gama samu ya fito ko Allah ka ba mu dacewa bal naktafi bi hada subhanakallahumma rabbana